Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakub Makeri. An kashe shugaban wata kungiyar jihadin cikin gida da mayaka goma sha takwas a wani sabame ta sama da sojoji suka kai a tungar 'yan ta'addan da ke arewacin kasar Mozambique a cewar kungiyar kasashen Afirka ta kudu a jiya Asabar. Kungiyar mai alaka da Alka'ida ta dade tana tafka ayyukan ta'addanci a yankin Capo Delgado mai arzikin man fetur a Mozambique tun cikin shekarar 2017 inda suke kai hare-hare a ƙauyuka da birane domin kafa daular musulunci. an kashe shugaban masu ikirarin jihadin rajab awadi indanjile tare da wasu mayaka goma sha takwas a wani aikin soji a ranar 25 ga watan satumba a gundumar dangade a cikin capo delgado inda kungiyar ta kafa tungarta in ji kungiyar raya kasashen afirka ta kudu galibin kasashen kudancin afirka sun aiki da dakarunsu a kasar mozambique domin su taimaka a yaki da ake yi da 'yan ta'addan an kashe wani sojan zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya kana wasu guda hudu sun ji munanan rauni yayin da wani abu mai fashewa ya tarwatse akan ayyarin sojojin majalisar ɗinkin duniya a arewacin mali a jiya asabar a cewar rundunar majalisar ɗinkin duniya a mali zubda jinin da ya auku a garin tisalit yana zuwa ne bayan kashe wasu jami'an tsaron mali guda biyar a wani harin kwantan bauna akan ayarin motocinsu a kudancin mali a farkon wannan mako harin da kungiya mai alaka da alka'ida ta dauki alhakin kaiwa harin makamai da kungiyar mai ikirarin jihadi da wasu kungiyoyi ke kaiwa abu ne da aka saba gani a wurare da dama a mali da makwabtanta da suka hada da burkina faso da niger duk da tarin sojojin kasashen waje a wurin an kashe dubban fararen hula kana wasu miliyoyi kuma sun rasa matsugunansu makoman yancin zub da ciki a amurka ta koma hannun kotun koli mai rinjayin masu ra'ayi mazan jiya da ke fara aiki a ranar litinin wanda ya hada da wasu muhimman batutuwa akan yancin mallakar bindiga da batun addini martabar kotun a idan jama'a ka iya shiga wani hali musamman idan aka samu rabuwar kawuna wurin dakatar da gagarumin hukunci da roe v wade ya yanke a shekarar 1973 da ya ba matan yancin zub da ciki a faɗin ƙasar alƙalan kotun za su dawo dakunan kotuna bayan watanni goma sha takwas da suka kwashe a gida sakamakon annobar coronavirus da kuma batun yiwuwar ritayar alƙalin kotun kolin stephen breyer mai shekaru 83 da ya kunno kai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya asabar hukumomi a pakistan sun tabbatar da wani harin kwantan bauna akan ayarin motocin jami'an tsaro a arewa maso yammacin kasar da ya kashe jami'an tsaro biyar wata sanarwar soji ta faɗa cewa an ba da umarnin gudanar da aikin kakkaɓe duk wani ɗan ta'adda da aka samu a waziristan ta arewa gundumar da ke fama da tashin hankali da ke kan iyakar ƙasar da afghanistan haramtacciyar kungiyar tahrik e taliban pakistan ttp a takaice da aka fi sanin ta da taliban din pakistan ta dauke alhakin kai mummunan harin kwantan baunar ttp mai alaka da kungiyoyin ta'addanci ta kwashe shekara da shekaru tana kai hare-haren ta'addanci a pakistan inda ta kashe dubban fararen hula da jami'an tsaro a ƙarshe a jiya asabar dubban mutane sun yi tattaki a bucharest babban birnin romania domin gudanar da zanga-zangar kin jinin dokar kulle da ke fara aiki a yau lahadi a kokarin dakile tashin corona virus. kasar ta nahiyar turai mai al'umma miliyan goma sha tara tana fuskantar yawan kamuwa da cutar corona virus. a watan da ya gabata sabbin kamuwa sun kai dubu ɗaya a cikin wuni guda a jiya asabar romania ta ce tana da sama da sabbin kamuwa biyar adadi mafi yawa a kasar tun farkon annobar a watan maris shekarar 2020 masu zanga-zangar da galibinsu ba su sanya takunkumi ba sun taru a wajen ofisoshin gwamnati suna ihu suna cewa walwala walwala ba da satifiket ba Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin a Hausa Kasuwa akai miki ne Kasuwa akai kasuwa a kasashe mu masu sauraro assalamu alaikum barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole shirin kasuwa a kai miki dole na wannan safiya ya leka daya daga cikin manyan kasuwanni ne da ke birnin lagos wato kasuwar edo na yan gwari inda ake sayar da kayayyakin kayan miya wanda akasari ana fitowa da su ne daga yankin arewacin najeriya kuma tare nake da daya daga cikin shugabannin wannan kasuwa wanda kuma zai gabatar da sunansa da kuma tarihin wannan kasuwa na edo sunana dai alhaji zakari aleru mai kayan gwari kasuwar edo lagos to tarihin waga kasuwa gaskiya yana da tsawo don mun a ga manyanmu da muka zauna tare da su sun gaya mana wannan kasuwar edo tarihin da farkon farkon kafata Shi ne wannan railway din nan da sardauna ya sa aka yi aka kawo shi a nan ido to duk arewa mu da inda aka ɗauko kayan gwari da mi da mi da shanu da mi nan ne ake sauke su a kasar to shi ne yan aka zo nan iya nan idon nan da an sauke kayan gwari din da komi su ne aka ɗaukowa ana harkaiwa ana kawowa nan inda muke ga idon nan nan duk wani ya shi ne bakin ruwa a wannan wuri to shine ake sauke su a wannan wuri in aka sauke su nan ne ake sayarwa a diba a wani waje kuma nan ne dai default dafa don sai da kayan gwari to shine lokacin din har bisa ga yanzu insha Allah tarihin kasuwar nan ana zaton ta kai shekara ɗari a kafa wannan kasuwa to kuma alhamdulillahi mu ma da muka iske su ma manyan mu da mu habbasa ga yanzu insha Allah muna zaune lafiya lau ba mu da tashin hankali da kowa dan ranar da muke wannan kasuwa ba mu taba jan an ce an yi wani fada tsakanin ko eh, wani kabilanci da mi da mi ba muna nan lafiya lau muke da kowa ba wani bata eh, lokaci ga kwado da bayarbe da bayarbe da ibo da bahaushe kowane dan uwana kowa dan uwan juna ne to don haka insha Allahu iddukan muna nan zaune lafiya lau kuma kayan gwari da ka sani duk irin wanda ka sani ana kawo su arewa in ka je ido akwai su kuma ba ma wai in ce ma ya ban kai ba kayan da za ka samu kasuwar ido insha Allahu duk Legas in ka zo ba ka samu irin waɗannan kaya tunda mu kayan mu zababbe muke saya dan ni an zababbe ko kasuwar mato yanzu aka je sayan kaya an san kayan da ido an san waɗanda an mutanen ido da ganin kaga dan ido mai sayan kaya in dai baka dai wannan kaya baka kira ne ma san dan ba zai saya ba to nan muna da waɗannan kwastamomi nan ko ta ina manyan manyan mutane masu tawa suna sayan kaya kuma duk wanda ya zo na insha Allah ba zai ji kunya ba to ce man kamar da me da me ake sayarwa wannan kasuwa ta ku ta kayan gwari To wannan kasuwa dai ta mu ta kayan gwari abubuwan da ake sayarwa duk abin da ka san ana noma shi arewa akwai shi anan. Ka gama manta da albasa, tumatir, tattasai, atarado, doya, dankali, arishi bototo, namu na hausa, kai bayan haka shinkafa ga ta nan kuma in ka shiga dai alabo da plantain da sauran kayayyaki duk gashi nan dai ana akwai su kasar idan ka zo insha Allah. ba abin da dai kayan abinci za ka nema ka zo a nan kasar idan baka same shi ba insha Allah. To ya kuma batun kasuwanci ko ciniki a wannan kasuwa ta ku? To alhamdulillahi kasuwa dai inda insha Allah kasuwa da irin waka ta zamani gwargwado duk wanda ya zo kasuwar da insha Allah inda kana da man sai sa Allah da zaka sa abin da ka rika insha Allah mu ko ta wani lokaci sai dai kasuwar zamani dai za a cewa alhamdulillah To akwai kalubale da kuke fuskanta daga gwamnati ko hukumomi gari yadda wasu kasuwanni ke fuskanta kalubale na rashin kafa su bisa ka'ida da dai sauransu? To alhamdulillahi mukan kasuwar Edo sai dai san barka. Tunda mu to da muke wata matsaloli na irin gwamnatin Legas wallahi ba mu taɓa ganin wani takura wadda za a zo takura mana ba. Dan mu yanzu ya ce ka gani yau zan gaya maka akwai mutane da yawa lokacin fashala manyan da ciza ina zaune a wannan wuri da ka iske ni suka zo suna neman wa a ciyaman iddo wane ciyaman wannan wuri aka kawo shi inda nake ina tahowa suka me muka gaisa sai suka ce kai ne ciyaman na ce ni ne lafiya suka ce lafiya lau abin da ya sani zo in muganka Allah ya uwa iyayenka albarka haka dai suka ce Allah ya musu albarka kuma ka iya shugabanci dan wannan shugabanci abu biyu ne ka rike amana ka riƙe roƙon allah kuma ka san manyan lagos ya ce don sun ya zagaya a lagos gaba ɗaya sun ga da duk aka yi kata-kata da lagos wanda ba ma bakin hanya hake an kore shi bale mu da a tsakiyar lagos kuma muna bakin hanya ba wanda ya taɓa mu ya ce ga hiba wanda ya taɓa don haka dai mun zo ba wani an muke so gare ka ba mu mun dai ima du'ayi Allah ƙara kare ka haka mutane suka sai suka juya suka ba da baya. To menene bambancin wannan kasuwa na gwari da sauran kasuwanni na Lagos wanda su ma ake sayar da irin kayayyaki na eh, wannan na gwari haka? Gwargwado mu kam kayan mu ba su da tsada kuma ga kyau ga kyau ba tsada insha Allah ga kasuwa don abubuwan da muke muna sayo kaya ma da yawa ka taho ka kasa ka faɗi baka mai da kuɗinsa ba da yawa dan in na gaya ma nan mutane nan wani lokaci kamar wanga lokacin da aka fito in kan ga bashin da ake biyan mutane akan ka da suke saya yawa mun muna nan dai saboda mun bar komi wajen Allah mun san insha Allah Allah ne mai walwala da komai to gashi ana fuskantar matsalar tsada kayayyaki na masarufi da dai sauransu ku za ka mana bayanin yadda farashi yake a wannan kasuwa na ku na sauran kayayyakin cefane da dai sauransu wannan haka yake gaskiya ne don yanzu haka bari in gaya maka kaga albasa da gani nan ba wuce sati biyu ba dubu ishirin da hudu dubu ishirin da uku muke siyanta amma yanzu ga ta a bisa ga yanzu kwana dan satan gabi ta kuma dubu arba'in da takwas dubu hamsin haka shi ma to a manta da magana tumatir saboda tumatir yanzu irin namu na arewa bai zuwa inda hina zuwa sai a ce to na wuri hannu guda ake tuwa ake kama da jos da ghana su kaɗai ne ka tahowa to kuma gashi na yanzu ɗan ƙaramin kwando gashi na ana sai suwa dubu ishirin da biyu dubu ishirin ɗan ƙarami fa ba irin manyan kwandon da muka aka da arewa ba to kaga shi ma gashi na rado duka duk abin da yake tattasai duk abin ya hau sama yanzu duk ya yi sama yanzu saboda kuma babu shi ne amma in akwai shi in dai ko ina ya fito na in ka zo nan iyaka arha nan komi arha ne komi arhaza ka kwashe shi dan ba mai bari ta niki ya kuce mishi to a waje dai kuma na ji ta bakin wasu masu saye da sayarwa a wannan kasuwa kuma sun gabatar da sunayensu da kuma yadda kasuwanci ke tafiya a wannan kasuwa na edo ni sunana umar ana kira umar dila ina sayar da tumatir da albasa da tattasai da tarugu shekara talatin a wannan kasuwa da hakikanin gaskiya ana ciniki kwarai da gaske don ina so tumatir kamar kwando ashirin ashirin da biyar kullum kuma yana karewa amma yanzu da yake sai a nan zamani ina so kwando hudu kwando uku wani zama ya kare wani zama ba zai kare ba amma alhamdulillah muna ci muna yi amma taimaka da yan uwan musulmi dukkan bukatar mu a yi ta Allah ya rufa mana asiri a wannan kasuwa Kudrat Abdullahi. Ya so sell tomato a su provision somebody, and panidish. shi. Wallahi ba kaman da ba, amma tun da muna lafiya. Alhamdulillah, amma komai ba kaman da ba, komai ya yi sama yanzu. Abin da za mu siya kama dubu biyar da kuma yanzu dubu ashirin wallahi ba zai yi ba. Duk abin da su gabana kuma na taimako, komai ya yi kasa Allah ya taimake kowa da kowa. Ina so semo ko kayan provision, milo, milk, ko sugar, flour, ko abun yana ko ko muhimmene kina so akwai shi a ido. Talle, me sai da tumatir? Alhamdulillah, alhamdulillah, yanayin irin da abun da ke fito ke shiga ke fita. A da muna sayan tumatir amma muna so shi kamar dubu talatin talatin don abu amma da gashi Allah ka sauki muna so shi dubu ashirin da ɗaya dubu ashirin wani sha takwas sha tara haka muke so shi kaga allah kamar ike nan kuma kasuwa alhamdulillah mun gudu wa to sina na murtala ana wana ce min da murtala buɗi tun na ci sabin da allah ya sa nake ana kuma ina sai da wannan dai kaya daga gani tumatir tattasai da tarugu da kashauransu irin kayan rafi ba laifi gaskiya alhamdulillah ba laifi da kai da Allah muna dan samu bakin gwargwado bahun albasa yanzu gaskiya dan kwanakin ba dan sa TV da ya wuce abin da muka sayo shi 25 amma koyo abin da nan sai ga tanan naira dubu ne sai ta bashi dubu hamsin ba da wasu saurare karshen wannan shiri kenan na kasuwa kai miki dole wanda ya to muku daga kasuwar Ido da ke birnin Lagos a tarayyar Najeriya na ku Babangida Jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon. shirin. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Sunana Pastor Hana Wadi Buru. Ina shugabantar kungiyar farfadar zaman lafiya da sasanta tsakanin musulmai kristoci da mawantan addini a Najeriya a karkashin peace revival and reconciliation foundation of nigeria ina kuma wakiltar majalisar dinkin duniya akan kare yancin bil'adama a karkashin human rights agency a nigeria maganar zaman lafiya muhimmin abu ne a kowane kasa ga kuma kowane bil'adama komai bambancin addini bangare kabila ko jinsin al'umma to a yau kasanmu najeriya na bukatan zaman lafiya fiye da yadda ake tunani ko kai daga arewa ne ko kudu ne muna bukatan zaman lafiya domin yanayin tsaro ta taɓa bai ta kai wata minzani da muna zaman dardar a kusan ko'ina in baka jin tsoro 'yan ta'ada to kana jin tsoro barayin daji in baka jin tsoron barayin daji cokakkun da sani kana jin tsoron masu garkuwa da mutane don neman kudin fansa ko kuwa masu kawarar da garuruwa ko kuwa makasa babu gare babu dalili don da haka ina kira ga shugabanni su yi adalci don a samu zaman lafiya a nigeria Malamai a addinai su yi kose tsakanin da Allah su hada kan al'umma kada su raba kan al'umma. Sarakuna su tashi gadangadan su yi shugabanci na gari kuma su hada kan al'umma. Talakawa kan kansu su yi wa kansu karatu na su koma ga Allah a yi tuban gaskiya a koma ga Allah ita ce kaɗai mafita. wuraren da muke saba muna karya dokokin ubangiji allah da musulmai da kristoci mu koma ga allah cikin tuba bai cin haka wurin da musulmai ko krista ya saba wa suka saba junansu wuraren da musulmai ko krista suka saba junansu zauna a teburin shawar don su nemi fita gwamnati su abin da ya ba a kansu su da jama'a akan talauci a kuma zauna teburin shawar a kowane bangare a najeriya nan ne in an zauna a ji kowa a ji damuwan kowa a yi biya kowa bukatunsa a kuma yi wa kowa adalci to shine kadai mafita Allah shi ba mu zaman lafiya Najeriya da fahimtar juna da kuma cin gaba tsakanin musulmi da kristocin da mawanta addini na gode. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu yi magana ne akan cutar kyanda. wanda cuta ce da ke kama hanyoyin numfashi wanda kwayoyin cuta ke haddasawa sa'annan kuma cuta ce da take iya kama duk wanda bai yi rigakafi ba ko kuma wanda bai taɓa yin rigakafin cutar ba amma dai cutar ta fi yawa a tsakanin yara kuma a wasu lokutan kuraje sukan feso su mamaye jikin yaro Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar turkiyya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Barkanmu da warhaka. Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar bakon dauro ko kuma kyanda? To, uh, eh, bakon dauro ko kyanda a uh, wani wurin kuma sukan kira ta sharatuwa. Wannan yana daga cikin cututtukan da kwayoyin jinsin virus suke kawowa wanda kuma tana yaduwa cikin al'umma a musamman yara kuma tana daga cikin cutar da ake yi wa rigakafi na yara Uh, to likita ko menene ma yake kawo wannan cuta ta kyanda ko kuma bakon dauro? To wasu kwayoyin cuta ne nau'in virus ake kiransu measles virus su ne ke kawo wannan cuta yawanci takan zo ne da za ta fara da zazzabi uh, zazzabin na yana iya zama mai tsanani sosai ta fi kama yara musamman 'yan ƙasa da shekara biyar bayan zazzabi sai mura sai idanu su yi ja kafin kuraje su fara fitowa a mafi yawancin lokaci akan samu lokacin da kurajen na iya fitowa eh, lokacin da eh, zazzabin ya yi tsanani wani lokacin kuma a ranar da zazzabin ya dan sauka a ran nan kurajen suka fito kurajen yawanci sukan fara fitowa ta kane ko ta bayan kunne ko ta goshi sannan kuma ba su ba sa jan ruwa a mafi yawanci ba sa yin kaikai amma akan samu lokacin da za su iya yin kaikai idan suka fito da ka sai su yi kasa sai su shafi jiki da hannu da sauransu to likita a bayaninka kana ta jaddada tafi barazanar kama yara 'yan ƙasa da shekara biyar to shin akwai manyan da suke yin wannan cutar e za a iya samun babba da yake da wannan cutar idan ya kasance bai yi ba yana yaro ko kuma ba a masa allurar rigakafi ba ko kuma ya kasance yana da wani dalili da ya sa garkuwar jikin shi ta yi ƙasa musamman mace mai juna biyu ko kuma yana kan wani magani ko kuma wata rashin lafiya da za ta iya sawa garkuwar jikin shi ah, ta zama ta yi rauni to waɗannan ma za su iya samun wannan cuta ta measles. To likita kenan akwai yiwuwar cewa idan mutum bai yi rigakafi ba in kuma garkuwar jikinsa ba ta da karfi akwai yiwuwar cewa ko ba daɗe ko ba masu yayi cutar bakon dauro. Eh lalle akwai yiwuwar cewar zai iya idan ya haɗu da mai ita zai iya ɗaukar cutar zai yi ta kuma. Banda kuraje da kai magana sukan fi so da kuma zazzabi shin akwai wata alama da take nunawa musamman ma a jikin yaran tunda su suka fi barazanar kamuwa da cutar? eh akwai mura da ne bayani sannan kuma bakin su yakan yi ja akan samu wasu dan fararen kamar dan kurji a saman dasashin su a cikin bakin a wani lokacin saboda tsananin zazzabin suna iya samun jijjiga wato convulsion sukan iya samun matsala su kasa cin abinci saboda makogwaron shi ma yana iya yin ja ya zama yana da ciwo tana iya kawo gudawa sannan kuma suna iya samun abin da ake cewa pneumonia wato ya kasance ko ita kanta kwayar cutar ta shiga cikin huhu ta kawo matsala ko kuma ta buɗe hanyar da wasu kwayoyin cututtukan za su iya taɓa huhun su kawo ciwon pneumonia kamar tsawon wani lokaci cutar bakon dauro take yi kafin ta bayyana Ah, wani lokaci mai dauke da kwayar cutar kafin kwana uku kafin kurajen nan su nuna kansu yana iya yada ta tana tare da shi ba a sani ba sannan idan aka dauka mutum zai iya yin kwana kusan bakwai tare da kwayoyin cutar kafin zazzabin da alamun su nuna mafi yawanci tsakanin kwana uku zuwa bakwai amma akan iya samun wasu ƙasa da haka ko kuma zuwa kwana goma kamar wasu irin illoli ce cutar ke haifarwa idan ba a ɗauki mataki ba To uh, kafin a fara uh, yin allurar rigakafi sosai-sosai uh, a wannan lokaci aka fi ganin matsalolin da ke tattare da wannan cuta. Tana iya bata idanun yaro ya kasance ya samu matsala baya gani tana iya taba kwakwalwa abinda ake ce measles encephalitis suna iya samun wannan matsala sannan tana iya kawo matsala a su huhu da muka yi bayani sannan akwai wadda ake cewa black measles wadda takan sa su su zubar da jini ya kasance jini a cikin kurajen da fata da sauransu wannan tana da illa matuka tana daga cikin wadda ta fi kashe yaran da suke da wannan ah, kyanda. To kenan kyanda kan haifar da matsala ta dindindin kenan ko kuma akwai yiwuwar cewa ko ta yi tsanani kwakwalwarsa ta tafi ko ya makance yakan zo ya rika gani daga baya ko kuma ita matsala da take haifarwa har da na dindindin. A mafi yawanci idan ta haifar da irin matsaloli da suka shafi idanu a mafi yawanci yakan zama dindindin. Akwai 'yan kaɗan wanda ana iya ɗaukar wasu matakai kuma insha Allah a samu saukin wannan amma mafi yawancin idan sun samu irin wannan matsalar gaskiya ta kan zama matsala ce ta dindindin tunda wannan cutar dai akan yi rigakafin ta kamar da wani lokaci ne ake rigakafin cutar bakon dauro ya danganta misali dai a nan najeriya yawanci daga wata tara a cikin tsarin yadda muke allurar rigakafi a wata tara ake ba yara allurar rigakafi amma akwai rahotanni da aka ga cewar yara sun samu kyanda suna ƙasa da wata shekarar nan musamman a lokacin da ake annobata amma dai a ka'idance abin da ake a dokance a kasanmu karfe a yaron da ya wata tara ake bashi allurar rigakafin measles duk da manya ma suna da barazanar kamuwa da cutar su kuma manya kamar waɗanda ba a ba su allurar ba suna yara su ma za su iya karɓan allurar rigakafin cutar bakon dauro gaskiya in ka tabbatar ba ka kyanda ba kuma ba a baka allurar ba ka je a baka saboda baka sani ba ko za ka ita. To likita yaya ma ya kamata a yi jinyar yaron da yake dauke da wannan cuta ta bakon dauro tun da cuta ce wanda zai iya yaɗa ta ga sauran yara har ma da manya musamman ma idan ba su karbi allurar rigakafi ba. Zai iya yaɗa ta ta tari ta atishawa ko yana kuka ko ya zubar da yawo da sauransu. sannan in yi tarin nan da sauransu zai shiga cikin iska idan sauran yan uwan shi sun samu allurar rigakafi to da sauki amma idan ya kasance ba su samu allurar rigakafi ba to ya kamata dan nisanta da shi a je asibiti asibiti za su dauki matakin da ya kamata amma mace mai juna biyu da wanda yake akan magungunan da suke iya rage karfin garkuwar jiki to waɗannan su nesa da mai cutar kyanda to kamar yadda muka yi magana akan cutar yellow fever wanda hausa suke alakanta ta da shawara wanda cuta ce da take yawan kisa ko kuma kaso mai tsoka daga cikin waɗanda suka kamu da cutar suna rasa ransu yaya ita kuma wannan cuta ta bakon dauro ko kuma kyanda to kafin lokacin da aka fara kokarin yi wa yara da dama allurar rigakafin nan kyanda tana daga cikin abubuwan da suke kashe yara sosai sosai tana daga cikin cutar da ke kawo tamowa a yara saboda na ɗaya a lokacin da suke cikin wannan ciwon da wuya su ci abinci sannan bayan ciwon nan sukan samu gudawa da sauran cututtuka daga wannan kyanda abinda a turanci ake cewa post measles debility waɗannan yakan sa su su samu matsaloli da yawa yana rage garkuwar jiki yadda har irin cuta ta tarin tb da sauransu ta fi shiga yaron da ya samu kyanda akan yaron da bai same ta ba amma bayan an dan samu lokaci ana yin allurar rigakafin nan zaka ga bincike ya tabbatar da cewar an samu sauƙin ta'ad ta'azzarar cutar kyanda a yara. Masu sauraron mu duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji kuma an amfana kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bayar a madadin shi likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri Dr. Lawan Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.